الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا عشرين بيرد وتا جمادة أولى shekara ta 1437 ɗaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shi ne dace da tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin wannan masallaci mai albarka al ansar a sharaɗa nndc a birnin kano kuma wannan lokaci mai albarka na bayan sallar magariba zuwa isha'i yau kwanan watan kamar yadda muka faɗa 25 ne ko ga wata a satin da ya wuce mun tsaya ne a kan hukuncin yin as-salatu fi ko wal biha hukuncin yin sallah da takalmi da kuma umarnin da shari'a ta yi akan ayi sallah ma da takalmi yau kuma za mu tashi akan as-salatu alal mimbar yin sallah akan mumbari mimbari wato na masallaci malam yace wa sallah sallallahu alaihi wa sallama marratan alal mimbar wa fi riwayatin annahu dhu thalathi darajatin فقام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع وهو عليه ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر من زال صلى الله عليه وسلم يا صلى أكم منبري ونلوكتي أو ترواية أنه ذو ثلاث درجات shi wannan mumbari da manzo Allah ya salla a kansa yana da matattakala matattakala guda uku ne mataki ɗaya mataki na biyu mataki na uku wannan shine mumbari na sunna shine mumbarin da in an aka gina shi akan haka ko aka buga shi akan haka to an yi daidai da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam bayani zai zo akan haka insha Allah ba'da qalil fa qama alaihi fa kabbara manzo Allah ya tashi ya hau kan mumbarin nan ai san dai mumbari ne masallaci ko ya tashi ya miƙe yayi kabbara dan ya koya wa mutane sallah saboda sallah tana da buƙatar wato a koya wa mutane theoretical aspects din da kuma wato practical din a yi ta a aikace sannan a yi ta a karance manzo Allah bai wadatu da koya musu a baka ba sai da ya aikata musu a aikace suka gani kamar yadda mun karanta da ku hadisin musi'u salatihi wannan wanda ya zo ya sallah sau uku annabi na cewa ba kai sallah ba kaga wannan yana da buƙatar kenan a koya musu aikace don su koya kuma sallan nan ita ce azamul ibadat ita ce mafi girman ibada da haka ita ce bawa ya fi cancanta ya fi kula da ita ya santa duk buge-bugen da mutum zai a duniya idan dai bai iya sallah ba ai yayi hasara ba karamar hasara ba da haka akwai bukata tsananin bukata mutum ya koyi sallah kuma sallan nan ba ana koyanta bane ta inna wajadna aba ana kadhalika yaf'alun mun tarar da iyaye da kakanni kamar haka suke aikatawa ni ma na gada a gidanmu ana yi kai ma ka gada a gidanku ana yi sai in tashi ina yi kawai na gana iya ba a iya sallah a haka da kashe akwai tsananin buƙatar sai an je makaranta an karanta a littafi kuma lallai akwai a mutane a aikace da yawa za ka ga mutane suna da matsaloli akan abin da ya shafi sallah saboda ba a maida hankali akan ta ba kuma wato manzo Allah na faɗa a cikin hadisi cewa awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salah abu da farko da za a yi wa bawa hisabi ranar tashi alkiyama fa shine sallah abu na farko da za a yi wa bawa hisabi ranar tashi alkiyama as-salah ita ce sallah manzan Allah ya ce idan aka samu sallan nan ta cika in dai sallah ta cika Allah zai ce ku tattara shi ku miƙa shi gidan aljanna amma in aka samu tasgaro a cikin sallah ba ta yi daidai ba ba ta cika ba Allah zai ce ku binciko mun sauran ayyukan fa huwa lima siwaha Ya'u. sauran ayyukan ma shi ya fi cancanta ma ya tozartar da su kawai wato iya tonan asirin da zai samu bawa ran tashin alkiyama ranar da aka duba sallar sa bata yi ba idan sallar ka ta yi kyau za a rufa ma asiri sauran abubuwan a daga a daga ma kafa a rufe ido a kyale ka amma wallahi idan sallar ka bata yi ba wato kana cikin mushkila babba da ya kamata mu kiyaye mu yi iya kokarin mu mu yi kamar yadda shari'a din ta ce mu yi sauran kuma barwa Allah ina fata yan wasu suna fahimta ya tashi ya kabbara akan mimbarin wa kabbara nasu ra'ahu wa huwa alal mimbar mutane ma suka yi kabbara bayan manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallama yana kan mimbari su ma sai suka yi kabbara su suna ƙasa thumma raka'a sannan manzon Allah yayi ruku'i wa huwa alaihi al يرجع yayi ruku'i kuma yana kan mimbarin sun marafa sannan kuma ya dago fanazal al sai ya sauko kamar yin stepping back kenan ya tako ta baya baya shine kahkara sai ya tako ta baya ta baya hatta sajada fi asli al-minbar sai da ya sujada akan asalin mumbarin ma'ana tushen mumbarin farkon step din kenan ma'ana kamar mumbarin ba zai yi sujada kan mumbarin ba bai zai isa yin sujada a kai ba shi yasa ya sauko ƙasa sun ya yi sujada sun ma'ada bayan bayan sujadan kuma sai daɗa komawa kan numbarin fasana a fiha kama sana a firrakatil ula sai ya koya musu ya aikata irin abin da ya yi a raka'ar farko shi ya sake maimaitawa kuma du a wannan raka'a ɗin ta biyu hatta faraga min akhir salatihi aka annabi ya ta koya musu sai da ya gama sallarsa gaba daya thumma aqbala ala nasi qala sannan ya fuskanci mutane sai ya ce yanzu abin da ya shafi ya dame mu a nan gurin shine ashe manzon Allah ya koya mutane sallah aikace ko kuma akan mumbari ko yayi musu wannan ne dan su koya sai ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inni sana'atu hadha lita'tamu bi wa lita'allamu salati ya ku mutane ni na yi haka ne litatan Mubi don ku koyi da ni wa salati kuma don ku koyi sallata manufar da ta sa yi sallah kan mumbarin don a yi koyi da shi a yi irin abin da ya yi sannan kuma a koyi irin sallarsa shi yasa ya dama ya faɗa ce sallu kama ra'aitu muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah ashe annabi ya ce mu sallah irin tasa to me yasa wasu mutane idan an samu wasu bayan Allah suna kokarin kamanta sallah irin ta annabi sai ya ce wai yan gagale ne ko ka ji mutum yana cewa to kai da kace za ka yi sallah irin ta manzon Allah to kai manzon Allah ne kun ce za ku yi sallah irin ta annabi to to ku ku annabawa ne ko kun ce za ku yi irin na sahabbai to ku sahabbai ne to annabi ya ce mu yi koyi da shi fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu ku yi kokari ku da su ai kokari ai ceniya da su haka Allah ya ce ai koyi da su manzon Allah ma ya ce ai koyi da shi da haka shi yayi wannan ne dan ya koya musu sallah da haka shi yana da kyau mai gida ya koya wa iyalansa sallah mata su koya wa 'ya'yansu sallah mazan da matan gaba ɗaya dan kada mu mutu mu je mu shiga wuta kuma in ba a iya sallah ba da mu wuta za ta bi wannan shine sunna dangane da koyawa mutane sallah kuma yayi magana akan minbari yace annahu zu salati darajat sunna idan za a buga minbari kafinta zai buga minbarin sallah ta juma'a a masallaci to matakalansa kada ya wuce matakala uku idan aka kai na hudu to an yi bid'a an samu a daula umawiya daula umawiya su ne suke yin ƙari suka mambarin su ayi illa masha Allah sai ga matakin dal dal dal dal dal dal dal an dora yayi sama yanda ka san zaka hau ɗakinka ka a gidanku kuma abin mamaki shine hatta yanzu dinnan a masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Madina wasu da suka jibinci shugabancin mambarin haka suka mai da shi masallacin manzan Allah na Madina za ka ga mambarin yana da tsawo can sama za ka gano liman ɗin sai a yi taku a yi taku a yi taku a taka sai an taka wajen sama da goma ma to samun irin wannan mambarin a masallacin annabi baya mai da abin ya zama shine daidai fa daidai shine abin da ya zo a nassi wannan masu mulki ne masu jagoranci kawai suka sa aka buga shi suka yi masa kwalliya suka yi masa ado amma in dai na sunna ne a zamanin annaba ya kan kututtune ma yake yi ba kan da dabino yake yi ba sai daga baya ne wani ya zo gina masa mumbarin to baya wuce matakala guda uku saboda abin da na faɗi wannan ko da wani wata ran zai je umra ko aikin hajji ya je ga mumbarin annabi a masallacin manzo Allah kada ya zo ya ce a ah, to kuma ai gashi kaza kaza kaza akwai abubuwa da yawa waɗanda suke an aikata na kurakurai ne a cikin masallacin wanda kuma bai kamata a ce an aikata haka din ba ina fata ana fahimta wasu ma mun barin ma gabaki ɗaya ma sai su yi shi daban suke yin sa sai a rinka sa shi a wata zawiya daga cikin zawiyoyin masallaci din ko kuma wajen liman sai a kafe shi ko a ko a sashi a rinka turo shi a sashi a wurin mai tsawo dogo mai kwalliya mai ado shi ma wannan bid'a ce sabuwa kuma akwai waɗanda kuma suke ginin idan an zo ginin masallacin an gane ginin bulo ɗin sai a yi mumbarin a jikin ginin malam akwai mumbarin da ba a hawan sama sai da lifta sinsaf sai da litta za a haushi liman sai dai ya zo ya shiga ya so ya zo shiga litta ɗan sai dai ga ya bullo akan mambari shine darj lasiqul jidar kenan lifta to wannan shi ma bid'a ne wuce gona da iri ne wa khairul huda ko wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ita dadin sunna da inda ta zo bulaliya ce ba inda take bari ko wannan kenan wannan hadisin Imam bukhari ne da shi da riwayar Imam Muslim kuma da Ibn Sa'ad kuma hadisin yana nan cikin Irwaul Ghalil na 545 to wannan shi kadai hadisin ya kawo mana a wannan babin dan ya nuna mana muhimmancin karantar da mutane sallah tun a farko kamar yadda muka faɗa wannan littafi mun yi shi ne dan mu koyi sallar annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma za mu yi ƙoƙarin mu yi duk abin da yake da buƙatar a yi shi a aikace to insha Allah mu ma za mu ƙoƙarin mu aikata shi saboda kowa ya koya ruku'i ne sujjada ne dagowa ne daga sujjada rike hannu a kirji ne yaya ake duk insha Allah za mu yi aikace dan mu zamanto dai mun yi iya ƙoƙarin mu kuma Allah ya gani ya ba mu lada a cikin sallolin da muke to sai magana sutura kuma in an zo sallah abinda ake nufi da sutura shine abinda mutum zai sa a gabansa don tsare kansa daga waɗanda za su rinka ƙetara masa sallah to yau karatunmu zai ƙare ne zai tike ne akan matsalar sutura ina fatan yan uwa za mu nutsu don mu gane musamman gama da matsala ta sutura ɗin malam ya ce a sutura wa wujubuha magana akan sutura da kuma wajibci akan sutura ɗin kamar yana so ya nuna mana ashe sutura dole ce idan za a yi sallah za ki sallah ko za ku yi sallah ko za ka yi sallah wajibi ne sai an sanya sutura ba a yin sallah haka kurum gabanka a buɗe ba tare da ka sanya wani abu ya shiga tsakaninka da masu wucewa ta gabanka ba wa kana sallallahu alaihi wasallama yaqifu qariban min as-sutra fa kana bainahu وبين الجدار ثلاثة أذرع وبين موضع سجوده والجدار ممر شاه من زم الله صلى الله عليه وسلم ya kasance yana zama kusa da kariban mina sutura kusa da suturarsa wato yana tsayawa kai afwan yana tsayawa kusa da sutura idan ya zo yin sallah ba nesa da sutura yake yi ba ma'ana karka sa ta tsakaninka da ita wajen kilomita guda fakana baina Huwa baina jidari salafatu azra' tsakanin suturar manzon Allah da katangar da yake fuskanta ma'ana tsakaninsa da suturarsa bai wuce zira'i uku ba abinda ake nufi zira'i shine nan daga wannan ƙarshen yatsuna dinnan zuwa gwiwan hannu sai ka shimfiɗa wannan guda ɗaya haka wannan tsawon sannan ka daɗa ƙara wannan ka shimfiɗa biyu kenan ka daɗa ƙara wannan ka shimfiɗa uku to wannan shine iya tsawon zira'i kenan yanzu wannan tebur ɗin ya kai zira'i uku kaga ɗaya ko to kaga biyu ko bai kai uku ba biyu da rabi to abin da ake so idan ka zo yin sallah ya kasance tsakaninka da suturarka kamar haka kenan aliyu kai tashi daya anan kaddara wannan bawan Allah shine suturata daya nan chat haka dan matso haka to a wannan riwayar idan annabi ya zo kabbar sallah in ya sanya sutura to akan sa zira'i uku ɗaya ko biyu ko uku to idan za ka yi kabbar sallah sai ka sita a haka ka kiyasta ba wai zuwa za ka yi kullum za ka yi sallah sai ka sa zira'in ka kawo na ba kada wani ya ce ga wata sunna ya koya za ka je sallah <laughs> ka sun koya kana taunawa ba haka za ka yi ba an gane wannan kenan wannan shine iya measurement din da ake so a samu tsakanin mai sallah da shi da suturarsa Allahu akbar kaga Allahu akbar zaka yi ka zaka dago zaka yi sujjada ba matsala to a wannan riwayar kenan kana bainahu wa bainal aljidari thalathatu azra zira'i guda nawa zira'i guda uku tayi to bari mu ji kuma ko akwai wata riwayar wadda ba wannan ba ko ta faɗi wani abu wadda ba wannan ba ta ce wa baina isu judi wal jidari mamaru sha tsakanin wurin da zai sujada wurin da yake kafa goshinsa kenan da katangar bai wuce inda akuya za ta iya wucewa ba ga yanzu ina tsaye anan ba zan yi sujjada ba in sujjada ai zan yi uku fayin nan gurin haka kusa haka ko to ana so wai idan kai sujada, ba wai in kai sujada hular ka ta rinka taba suturar ba a ana so idan kai sujada wurin da ka kafa goshin da kuma katangar ko kuma da ka a samu inda akuya za ta iya wucewa yanzu misalin iya nan gurin akuya za ta iya wucewa ko to wannan shine ashe kenan in an zo yin sallah din idan an zo sanya sutura ka san ana ta rikici akan sa sutura wasu ce a sa ta ta dama wasu ce a sa ta hagu wasu ce a sa ta seti an gane ku to zance mafi inganci shine ka sa ta a setinka ka sa ta a a setinka kuma ka auna iya daidai tsakaninka in kana tsaye da suturar zai kai mai zira'i nawa idan kai sujada kuma mamaru sha yanda akuya za ta iya wucewa wannan hadisin imamun nasa'i ne ya da shi na mai salasatu azra da imamu ahmad daga malik annafi an ibn umar shine abdullahi dan umar Abdullahi dan Umar yake cewa na tambayi Bilal manzon Allah ya shiga ɗakin Ka'aba ne sai Abdullahi dan Umar sai ce sai na tambayi Bilal tunda Bilal yana cikin wanda aka shiga da su yayin da annabi ya fito sai na ce ma za fa na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da annabi ya shiga cikin Ka'aba me yayi sai Abdullahi dan Umar ya ce ya sanya amudi ta damansa ya sanya wani amudi ta hagun ɗinsa ma'ana filas ɗin masallaci a cikin Ka'aba akwai pillars akwai sittatu a'mida mana six pillars ne a cikin Ka'aba wannan Ka'aban da kuke gani akwai fila fila a ciki guda shida to ya sa ɗaya a daman shi ɗaya a hagun ɗinsa amudan an yasarihi wa amudaini an yaminihi kai amudi ɗaya fila ɗaya ta daman shi guda biyu kuma ta hagunsa ɗaya ta hagunsa guda biyu kuma ta dama sannan guda uku kuma a bayan shi ya ce ɗakin Allah a wannan lokacin akwai filas guda shida a ciki sai annabi ya sallah ya ce wa bainahu wa bainal jidari thalathatu azra' annabi ya kabbara sallah a cikin ka'aba tsakaninsa da katangar ka'aba zira'i nawa zira'i uku wannan aka siyakin Imam Ahmad ya zo a cikin wannan riwaya din wannan yana nuna mana ashe manzo Allah ya sallah cikin Kaaba to Ka'abar ita aka ce mu fuskanta gaba ki dai ko jayyid to wani zai iya cewa to idan an shiga Ka'aba kuma to ina za a kalla kaga wannan akwai dan complication ko to in ka shiga Ka'aban sai ka samu annabi ya fuskanci wato a a tsakanin rukunin yamaniyai ne ya fuskanta ina fatan muna fahimta jayyid to wannan kenan a wata riwayar ta imamu abu dauda ya ce wa kana baina makamin nabi sallasan wa baina alƙiblati mamaru sha ko mamaru anaza tsakanin inda manzon Allah ya tsaya da kuma alƙibla bai wuce inda dabba za ta wuce ba bai wuce inda dabba za ta wuce ba wasu malamai imam al-hafiz ibn hajar yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya kana baina musalla rasulullahi sallallahu alaihi wa jidari mamarusha kamar yadda wata riwaya ta zo an ce inda annabi ya tsaya yana sallah da kuma inda katanga take bai wuce inda akuya za ta wuce ba to wannan ya dan bada iskali wannan hadisin mun karanta cewa tsakaninsa da katanga menene zira'i ne zira'i uku ko kuma in yi sujjada wurin da yake yin sujjada bai wuce wurin da akuya za ta wuce ba to an samu wasu riwayoyin kaman eh, riwayar da sahal Ibnu Sadi ne sa'id ya rawaito wadda bukhari da muslim sun rawaito cewa musalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari sha, inda annabi yake sallah da kuma katanga in ka auna bai wuce inda akuya za ta wuce ba da wannan riwaya ta abu dawuda suka ce inda yake tsayawa da inda katangar take ko suturarsa take bai wuce inda dabba za ta wuce ba to wannan hafiz ibn hajar sai ya ɗauki wannan riwayar sai ya fassara wancan hadisin da muka faɗa da farko yace shine abin da ake nufi da musalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ay maqamuhu fi salatihi inda yake tsayawa in ya kabbara sallah da katanga da wuce inda akuya za ta wuce wanda akuya za ta wuce ya kai zirayi uku bai kai zirayi uku ba to mal albani shi ne ke cewa gaskiya wannan akwai mushkila a ciki saboda kamar hadisan sun ci karo kenan kuma kamar hafiz ya fassara wannan wacce riwayar ya danne ta ya dora wannan riwayar kenan akai kenan inda an ce ku kula da fassara hafiz ibn hajar idan an ce inda annabi zai tsaya tsakaninsa da inda ya tsaya makamun nabi sallallahu alaihi wasallam musalla nabi sallallahu alaihi wasallam da inda katanga take bai wuce inda akuya za ta wuce ba to kenan ba yanda zai ya samu inda ma zai sujjada ban sani ko kun fahimce ni yanzu misali ga wannan teburin a gabana ko Mukaddara yanzu iya ɗan gab din tsakanin nan da nan ha ai ya isa akuya ta wuce ko to a wannan riwaya ta Abu Dawud da wannan riwaya ta Imam al-Bukhari wanda Hafiz Ibn Hajar ya dauke ta ya fassara wancan riwaya ta asalin littafin mu yace ana nufin wato gurin da Annabi yake tsayawa da katangar da yake sallah bai wuce inda akuya za ta wuce ba ya fassara a haka to za a samu matsala kenan in ma mutum ya ruku'i ma bari samu sujada ba yanzu kaddara wannan katanga ce kaga ka gani kaga bayan da zai ba zai isa ba ma'ana mutum idan ya yi ruku'i ai tsawon ruku'insa ya wuce inda dabba ma za ta wuce da haka kenan wannan akwai iskali akwai mushkila kenan kun fahimce ni to shine abin da malam albani yake so ya faɗa Allah ya yi masa rahama wato ko da wata ran zaka zo ne karanta a hadisi ka tarar daga wata riwayar kuma abin da ta ce dan a samu jawabin da ya kamata a wato a bayar amsar da ya kamata a bada to shi to ya zame zance mafi inganci sai ka koma cikin littafin imamun nawawi na sharhi muslim yace abin da ake nufi da wannan ɗin shi shine ana nufin wurin sujjadar annabi idan annabi ya kafa goshinsa tsakanin goshinsa da katangar bai wuce ne sha. wannan shine fi dacewa sai mu ɗauki fassarar imamu an-nawawi mu aje fassarar imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah masa rahama ina fata ana fahimta yawwa to wannan hadisin idan mun lura kenan yana nuna mana malamai sun ce mustahabi ne ana so mutum ya zo sallah ya zamanto yana kusa da suturarsa kada ya zamanto ta yi nesa yanzu gani anan ina tsaye ina sallah sutura ta ci ne shine kyamarorin nan guda biyu kaga yayi fadi da yawa ya wuce zirayi uku yanzu nan idan wani ya zo wucewa ma ba lalle bane iya hana shi wucewa wani zai iya zuwa ya ratsa wuce wannan hadisin yana nuna mana al-istihbabu min ad-dunuwi ila sutrati an so mutum ya rinka kusanta sutura idan zai sallah ma'ana suturarka ta kasance tana dab kai tana kusa da kai kamar yadda shi imamu nawawi din ya faɗa kuma sai ka kiyasta in kai sujada tsakaninka da suturarka za a samu mamarru sha sha ɗin shine kamar akuya ko dabba ko tinkiya to kuma wannan ita ce ka'idar da ake so kuma a samu tsakanin sahu da sahu tafa shi ne kuma ne sahu da sahu malamai suka ce idan an ce in ka tsaya ana so a samu tsakaninka da inda za ka yi eh, suturarka zira'i nawa uku kaga za ka yi sujada babu takura ko ba ka bane ba to haka ake so a sahun masallaci ma in aka gina masallaci za a zana sahu to sai a samu matsakaicin mutum sai irga zira'i shida a uku ɗaya biyu uku sai a yanka sahu ɗaya biyu uku sai a yanka sahu ɗaya biyu uku sai a yanka sahu to yanzu wannan masallacin naku na al'ansar haka yake to kaga sunna za ta fara aiki tun daga nan kenan <laughs> kuma tsakani da Allah an yi haka din za a fi samun natsuwa ai sallar a natsi amma malam kayi su kayi ruku'i kanka yana dungurar wani kaga ba daɗi ko ba ka bane akwai takura akwai takura to ya kamata kenan a rinka samun masallatai yalwatattu ba kuntatattu ba ina fatan muna fahimta haka ya kamata ya zamantu kamar yadda malamai suka faɗa Allah musu rahama wa kana yaqulu la tusalli illa ila sutratin wa la tad'u ahadan ya murru bai na yadai ka fa’in a ba faltukatilhu fa’in na ma’ahul karin wa ya ƙulu idan salla ahadukum ila suturatin falyadino minha la ya shaitanu alaihi salatahu manzan Allah ya kasance yana cewa salali sallama la tusalli illa ila suturatin kai in za ka yi sallah kada ka yadda sai ka sa sutura yanzu kaga wannan an hana kai sallah ba sutura kaga mutum ya zo ya kabbara sallah Allahu akbar gaban sa babu komai wannan ba dan sunna bane ba sunna wanda ya karanta sunna ya koshi da sunna baya sallah ba sutura yanzu ka irwayin masallacin nan kaga yanzu wannan masallacin babu filas ba amut mutum ya zo ya kabbara sallah babu sutura kwata kwata ba daidai bane ko a cikin masallaci ne sai dai inda katanga ka yi ko kuma akwai wani mutum a gaban ka kai sutura da shi ko ka cire hularka kai sutura da ita ko ka samu wani abu ka kafa kai sutura da shi amma haka kurum ka zo kabbar sallah ko a nan waje mutum ya zo ya kabbara sallah haka kurum babu sutura ba daidai ne dan annabi ya ce me la salli illa ila sutratin kar kai sallah ke ma kada ke sallah ba wai umarnin maza bane kadai har da mata kada ki sallah ko a ɗakin ki ne sai kin sa sutura kai ma haka sai ka sa sutura wannan ita ce doka da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya faɗa doka ta biyu wala tad'u ahadan yamurru baina yadayka kada ka bar wani kuma ya wuce ta gabanka kar ka yadda ka kyale wani ya wuce ta gabanka duk yanda zaka yi in dai kana sallah kar ka bar wani ya wuce ta gabanka fa ina ba idan ka yi iya kokarin ka kada ya wuce sai zo sai ce sai ya wuce faltukacin ku ka yaƙe shi na'am kana sallah kai yaƙi yaƙi mai rijista yace fa inna ma'ahu alqarin abin da yasa aka ce ka yaƙe shi a tare da shi akwai alqarin in an ce alqarin ana nufin shedan kenan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza salla ahadukum ila sutratin idan ɗayan ku zai sallah ya sanya sutura falyadunu minha ya kusanci suturar tasa ba ya kusanci sutura la yaqta'u shaitanu alaihi salatahu kar ka bari shaydan ya zo yanke maka sallaka. wacce riwaya ta farko riwayar ibn khuzaima ne a cikin sahihinsa da isnadi mai kyau da isnadi jayyid manzo Allah ya ce la yaqta'u ash-shaytanu alaihi salatahu ko kada shaytan ya yanke masa sallah me ake nufi da yanke sallah ay la yufawwitu alaihi huduruha bil waswasati wat tamakkul minha wai kada shaytan ya zo ya hana ka samun huduri halatto da zuciyarka a cikin sallah saboda ana so idan ka zo sallah zuciyarka tana halarce ka halatto da zuciyarka lokacin da kake sallar wa wai kana sallah yau kana mandawari kana sallah yau kana sabon titi kana sallah yau kana zamfara kana sallah yau kana abuja kana sallah yau ka tafi saudiya kana sallah yau kana nan kana shirye-shiryen wanki kana sallah yau kana shirye-shiryen tuwon da zaka ci ba a'a ka samu huduri tam cikakken huduri shine ma'anar kada shedan ya zo gifta maka idan mun lura da wannan hadisan yan uwana na gaban mu yana nuna mana cewa ashe sutura tana hana shaidan ya zo ya yi ɗagawa akan sallar ka ko ya fi ƙarfinka akan sallar ka ko ashe sutura maganin shaidan ne ko saboda ya ce la ya shaytanu alayhi salatahu saboda rashin sutura zai sa shaidan ya zo ya gifta ma gaban ka ya kawo tunani kuma rashin sutura shine zai sa shi ya ta kama wasu wasi a sallah ko dai duka sallar ko kuma wani bangare gaba daya amma wannan samun huduri a cikin sallah yana faruwa ne bai wato iya gwargwadon gaskiyar shi mai sallah din gwargwadon gaskiyar mai sallah din da imaninsa da kuma fuskantarsa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala duk wanda ya zo sallah yana yi da gaske kuma ya fuskanci Allah da gaske kuma ya nuna Allah yake so ya tuna to zai tuna Allah din idan ku mutum bai yi wannan ba kawai yana yin sallah ne dan al'ada an kabbara kawai bari ya zo ya jona shi ma kana jonawa shedan shi ma zai zo ya jona da kai ya zo ta kawo maka waswasi ya fitar maka da khushu'i ya fitar maka da khudu'i ya fitar maka da tadabburin qira'a na karatun sallah da ake da kuma zikirin ma da kake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi za a zo a kabbar sallah wani zai zo da ladanta gaba daya a cikin jam'i kenan fa idan an zo sallah wani zai samu ladanta duka idan an zo sallah wani kuma ta zai samu idan an zo sallah kuma wani zai fita da kwata wani kuma ba zai fita da komai ba empty zai fita empty a cikin masu sallafa a masallacin a jam'i to sai dai wani hadisi kawai da zai taimaka mana ku dan samu dan sanyi-sanyi da dan dama-dama ya tabbata a hadisi cewa idan aka zo sallar jam'i wannan hadisi yana magana akan falalar sallar jama'a wanda Allah ya masa arziki kullun sallolinsa na jam'i yake yi to ya samu dace annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka zo sallar jam'i na farko Allah zai turo mala'iku su fara duba zuciyar liman idan an samu zuciyarsa lafiyayya ce kyakkyawa dan albarkacin liman Allah zai karɓi sallar kowa a masallacin idan zuciyar liman tana da kyau to wannan yake nuna ashe yana da kyau limamin da za mu sa ya rinka mana sallah ya kamata mu samu zababben mutum a cikinmu ba a samu mutum da yake da datti a tattare da shi ba datti ba datti na datti da ka sani ba datti na zunubi datti na rashin aƙida datti na rashin ilimi kawai a samu mutum jigari jigari a zo a zuba shi kawai zai ta mutane sallah liman zuciyarsa tana da amfani ga mamu salahar liman kasancewarsa salihi yana da amfani ga mabiya saboda ana iya karɓan sallar mamu ta dalilin liman to wannan yake nuna cewa wanda suke yi wa sallar su kabu kabu duk inda ya samu shi sallah yake ba da matsala a aini ko ina ana sallah yayi barakallahu fi kana sallah ko ina amma a bayan wa kake sallah a bayan wa kake sallah wani duk inda yaje kawai Allahu akbar ya kabbara ai a gama ba da ba ruwansa ya iya sallah bai iya sallah ba wallahi akwai masallacin da zaka je kai kanka za a idan sallar nan baka da natsuwa ce kai anya to tsakani da Allah duk inda ka je ka ji wannan buriburin ni ina baka shawara ka dan ja gefe ka yi kadaka masa salatin ka a gefe gaskiya sallah ai ba wasa bane an mai sallah kaman babur furdin a sha ba duk wanda ka tsare ka hau ai ba daidai bane ba malam sallah fa in ka samu matsala fa sallah guda ɗaya ka samu matsala fa kana da mushkila ai kar wasa wata sallah ka ta lalace maka to wannan yana nuna cewa yana da ke auliya'ul umur ta al'amura masu nada limamai su nada masu salaha masu aqida kuma masu sanin sallah din masu ilimi kullum abin da muke faɗa shine yes kowane mutum a ɗora shi akan abin da ya cancanta yanzu ni a matsayina na limami ba yanda za a yi an zo wai da saboda ni limamin ne in je ɗaura rawani in rike tarbi, ko da ke ni ma na rike tarbi? in zo in zauna a garejin mota kawai kun kawo gyaran mota ce a ah, da Allah ku je ba ku musulmi bane eh musulmi ne da hajar muka Allah yana gyara zaka kai mun gyaran mota me yasa ba za ka yi mun ba saboda ban iya ba a nan gurin sai ka ce liman aje ai limanci lafiya amma magana gyaran mota ba zan ba wa liman ba haka ne ko baka bane ba ma wannan ba yanzu nan yadda nake haka wata rana kawai sai ka je asibitin Aminu Kano ko ka je asibitin Murtala kana ji ko ka shiga ɗakin babban likita kana zuwa sai ka gani a zaune a kan likitan da yake duba mutane ka zo da iyalinka za a duba ta ko za a mata tiyaya. Allah sa dai ba matsalar mai bane ba za a duba ta ko za a mata tiyata kai ka gado kaga akaram kallahu da rawani na da yan littafai na nace kawo ta ka ce a karmakan lawo ya aka yi haka in ce eh wallahi na zo zan jarraba ni ni ma yau za ka yadda Ta <laughs> gaba za ka yadda ba sai ka ce a lakum dinukum ya din wallahi wani guduwa ma zai rugawa zai da gudu ba za ka yadda ba wannan yana nuna cewa ashe ana respecting in specialization kenan idan mutum yana da wani gurin da ya kware kai ko to sai a respecting din a kai. to wanda yake da ilimin addini a bashi masallaci ya rike ba wai kawai dan babansa liman ne ko babansa ya mutu kawai shikenan sai a ɗauko uban rawani a daura masa a ce da Allah ka zama mana liman kamar yadda da ana yi an yi a garin nan bilan adadin baya zuwa makaranta bayi da alakar makaranta kawai dan dan gidan liman ne kawai dan gidan liman sai ya zama liman ai kamar yadda dan gidan malam bai zama malam ba sai yayi karatu haka dan gidan liman bai zai zama liman ba in dai bai bi layin limamai ba to wannan yake nuna ashe yana da kyau a samu masu ilimi su rinka rike masallatai saboda wanda idan yana sallah ɗaya in ta rikice ko ba ka bane zai gyara ta amma an zo an yi wani limami ya zo ya rabka kanuwa ya caɓa sallar nan ya ɗaga ya ɗago ana subhanallah ya zo ya aka yi subhanallah gaba ɗaya ruɗe ya rasa inda zai yi kawai ya juya ce ya za a yi ne wai me faru ne bai dole sai dai wani ne zai taimaka ce to yanzu aka za ka za a yi wallahi wani malam limanci yake yi limanci yake yana limancin da sallar ta rikice ya ce kai jama'a kawai mai kadi mata salamu saki sabuwa ba wani takurawa mai kadi mata salamu saki sabuwa me yasa ya faɗi wannan saboda bai je makaranta ya koyi ya ake gyara sallah ba da a ce ya je makaranta ya koyi ya ake gyara sallah kaga da shi kenan amma yanzu harkar limancin na har gadon ta ake Allah kuwa musamman guri da dan maiko maiko babban wuri ne gari ne limamin gari sai ya ce ah, a wanda a ko ɗansa a bashi shi ma ɗan sai shiga takara saboda tsabar mutane ba sa respecting ɗin wato addini ba daidai ba ne ba daidai ba ne wannan wannan kenan sannan manzo ce idan aka duba zuciyar liman aka gabata da kyau sai a tsallake shi sai a zo sahun farko sai a duba waye mai zuciya mai kyau idan an samu wani mai kyau ta dalilin sai a karɓi sallar masallacin gaba ɗaya sai a shiga na biyu in babu sai a shiga na uku in babu sai a shiga na hudu idan masallacin ba jama'a dama masallaci kwaya uku ne ma'ana sahu uku ne kuma ba samu kowa ba mala'iku za su tattara su tafi su muku sallar na'am haka riwaya ta zo annabi ya ce duk wanda bai sallah mai kyau ba haka za a dunkule wannan sallah din kamar tsumma haka a dunkule a dunkule a dunkule a jefa wa mutum ita a fuskar sa sallar za ta ce da shi dayya'aka Allahu kama ne. Allah ya kaskantar da kai Allah ya wulakantar da kai kamar yadda ka kaskantar da ni ka wulakantar da ni yan sallah mai kotan yake nan, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yo an yan gama babu zikiri ba nutsuwa babu ne babu itidali babu komai so yake kawai ya samu yayi ya gama sai a tattare ma ita kamar tsumma a jefo ma ita a fuska kuma ran tashin kiyama kana cikin nasara, Allah ya mana mai kyau Allah ya azurta mu da yin sallah mai kyau to shedan kenan yana kawar da yana kawar da mutum khushu'i a cikin sallah kenan ashe samun sutura din mai kyau tana taimakawa kuma wajen tsarewa mutum sallarsa kun fahimce ni tayyib wannan hadisi ingantacce ne Imam Abu Dawud da ya fitar shi da Imam Nasa'i da Imam Tahawi da Imam Al-Hakim da ma Imam Al-Baihaqi duka su shi ta hanyar Sufyan ibn Uyayna daga Safwan ibn Sulaym daga Nafi ibn Jubair daga Suhail ibn Abi Hasmata marfu'an bihi wa kana ahyanan yataharra salata inda al-ustuwanati allati fi masjidihi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wani zubin ya kasance idan ya zo sallah yana kirdadan yin sallah din sai yayi kokarin ya samu bayan amudi bayan fila sai ya tsaya a bayan fila a masallacin sai ya rinka yin sallah a matsayin sa ne liman in yazo yin nafila sai ya nemi bayan fila duk masallacin da yake da irin fila fila din nan to yana da kyau idan ka zo sai ka samu bayan fila din sai kai kabbara sallar ka wannan sunna ce haka annabi yake yi an ce sabon manzon Allah in suka zo masallaci rigengeniya suke kowa ya samu gindin wata fila sai zo bayan sai kabbara sallah eh mu ko mutanen mutum zai shigo tsakiyar masallaci inda kowa yake wuce kawai sai kabbara Allahu akbar kawai ya sallarsa babu abin da ya dame shi to ana so ka samu wani abu ka sa a ka in ma babu fila ɗin to ko dai hularka ko littafi ko wani abu lalle ka sanya a matsayin wato sutura a wannan hadisin Imam al-Bukhari ya fada shi kuma da Imam Muslim da Imam al-Baihaqi da Imam Ahmad daga Makki ibn Ibrahim sannan wannan ustuwana din Mal Albani yake cewa wasu malaman sun haƙƙa mana cewa tana nan a cikin rauda Ina an je masallacin annabi akwai gurin da ake ce da shi rauda ar raudatul mukarrama ke rauda wuri mai kyau inda annabi ya ce ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil janna tsakanin gidana da minbari na akwai dausayi daga dausayin gidan aljanna shi aka dauko aka ajiye a wannan gurin kuma tabbas manzon Allah ya gaskiya ko yanzu in ka je masallacin annabi za ka gurin shi ya fi cika kafet din rauda din ma daban ne masallacin annabi kafet din sa irin wannan kafet din ne da muke zaune exactly sai dai nasu ya fi kwaliti ko yawa irin wannan ne ja to idan ka zo rauda din irin wannan ne amma light green ne can karshen masallacin ta gaba ta wajen mumbari za ga kafet din ya canja to nan ne rauda kana shiga gurin kana ibada zaka ji wata nutsuwa daga shiga gurin ma zaka ji nutsuwa wallahi nake ga muku wato zama a sasannin masallacin sauran wuraren da zama a cikin raudan daban ne kuma yawanci limaman masallacin za suna kokarin ko da ba su za su yi limanci ba nan suke zauna kamar irin Sheikh Abdurrahman ah, ah, Huzaifi hafizahullahu sau da yawa na sha ganin sa idan an zo irin kamar ɗalibai mun zo karatu tunda ba kasar ku bane kaje ka dan zauna ka dan ka dan kwakwashi abin da zaka kwasa sai ga ya shigo gurin sanan nake cewa lalle mutanen nan suna son alkhairi kuma malamai suna faɗa addu'a a wannan wurin akwai albarka ce kuma ana sa ran Allah zai karba kenan ashe in ka je masallacin manzon Allah ka nemi wannan rauda din rauda din fa wani wuri ne na gidan aljanna dan cewa ya ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil janna tsakanin gidana da minbari na akwai dausayi daga dausayi na gidan aljanna daga dausayi na me na gidan aljanna to yana nan wannan ustuwana din da aka ce annabi yana yin sallah a bayan ta to tana nan a wajen wannan rauda din kuma wannan hadisin yana nuna mana cewa ashe sutura wajibi ne a yi ta ga liman ga kuma wanda yake sallar shi kadai ko liman ne yake wa mutane limanci a masallaci sai ya sa sutura ko da kuwa a masallaci ne babba ko karamin masallaci ko babban masallaci kamar yadda ibnu hani ya faɗa a cikin masailuhi an Imami ahmad yace ra'ani Abu Abdullahi yani al-Imam Ahmad yawman wa ana usalli Imam Ahmad ya ganshi yana yin sallah wa laysa ya yadayya sutra a gabana ban sa sutura ba wa kuntu ma'ahu fil masjid al-jami' ina tare da shi a cikin masallaci babban masallaci sai yace da ni istatir bi shay lalle ka sa sutura lalle ka sa sutura fastatartu bi rajul sai na sanya sutura ga wani mutum na yi sutura da wani mutum ashe ya halatta a yi sutura da mutum amma in mutumin ba mai tashi ba ne ba kar ka zo ka yi sutura da mutumin da shi ma yanzu zai tashi ka ka iya an ka zo yi sallah babu sutura ka ce da Allah dan zauna dan jira ni Allah sai ka kabbara a bayansa ta yi kun fahimce ni to a nan gurin akwai matsala guda ɗaya matsalar ita ce akwai magana da ake cewa wai idan masallacin harami ne to ba sallah ba ku fahimci wannan saboda ba mamaki wani ana cikin sallah alwalarsa ta karye ya zo zai wuce wani ya kai mai angiza ko ba ka ba ture shi ce ai shi shedani ne ko ba ka bane yawwa to wannan yana nuna mana hatta dukkan masallatai gaba daya har masallacin makka ma duka gaba daya sai an yi wasu suna cewa malaman wasu suna cewa ai akwai larura saboda ana yawan wucewa ana abin nan su mala albani dai suka ce kawai ka san inda za ka yi sallah ka je ka nemi gurin da za ka sa sutura kawai yawan ƙetarewar mutane da wucewa ba hujja ce da za ta halatta a rinka tsallaka sallah ba saboda hadisan da za mu zo mu karanta daga baya wajibi ne malamai su faɗakar da mutane akan haka kuma su kwadatar da su akan haka to menene hukuncin wanda ya zo yin sallah bai sa sutura ba kwata-kwata za ka wuce ta gaban ko ba za ka wuce ba ibn Khuzaima yake cewa duk wanda ya zo kabbara sallah bai yi sutura ba ka keta ta kauce yace ba laifin laifinka bane kamar yadda yazo cikin Nailul Awtar yace laifin wuce sallar yana kansa saboda me ai asali manzon Allah ya ce ba a yin sallah ba sutura shi kuma ya saba umarnin annabi yazo kabbara sallah bai sa sutura ba to yanzu ya za yi kai kuma kana so ka wuce yaya za ka yi ya ka wuce kawai kuma duk fa da aka ce wai idan kana sallah wani yazo zai wuce ta gaban ka ka ture shi wannan fa idan ka sa sutura ne ina ba tan muna fahimta yanzu misali ga wannan teburin shine suturata muna yin sallah ko na kabbar sallah a nan haka ina sallah Allahu akbar da manzon Allah yake cewa idan nazo yin sallah wani zai wuce falyadfa'ahu fa inna ma'ahu shaitan ko fa inna ma'ahu karim tura mutum da aka ce kai din fa sai in ya zo ya wuce zai wuce ne tsakanin kai da wannan suturar yanzu misalin taso kai taso kai kokarin ka wuce nan ina sallah kawai sai ne haka kun gani taho ka gani nayi nayi sai na koma ƙara dawowa sai ya sake zuwa ya sake sake dawowa to sai in ture shi in yaƙe shi da annabi ya ce falyuqatil bu <laughs> saboda me yasa ya ce yana tare da shedan saboda wani shedanci ne an ture ka ko ba an ture ka da dawowa to a nan gurin falyuqatil hum malamai suka ce in ta kama ka sunkuya ka ɗebe shi a kafadarsa ka kai shi ka dire shi a wani guri ne ya halarta. duk wanda yana cikin gyaran sallah amma yanzu misali na zo ina yin sallah a haka sai ya zo zai wuce ta bayan can tashi je ka wuce kamar ta bayan wannan kujerar shi nan sai in ce ba zai wuce ba ya buge hannun ya ga dama ma ya yi halal ba a hana mutum wuce mutum wucewa ta bayan sutura amma ana hana ana hana mutum ne wuce ne ta cikin sutura to na zo ina yin sallah babu sutura kwata kwata na kabbar sallah anan kamar nan masallaci ne Allahu akbar kai kuma ka zo za ka wuce kuma sutura ka ga na je ba ka cikin garari tunda annabi ya ce lalle sai na sai ka tsaya a jira ko ibn khuzaima ke cewa to ai annabi ya ba da ka'ida cewa kar kai sallah ba sutura yanzu a nan gurin wa ya saba umarnin annabi kai da ka zo sallar baka sa sutura ba yace ka ketare amma wasu malaman suka ce a'a yayi laifi kuma kai ma suka zo kai laifi ya yi laifi ya yi sallah ba sutura kuma kai ma sai ka zo kuma ka ƙetare mai sallah a'a ba daidai ba ne ba fahimtar jayyid to wannan kenan idan an ce wai saboda cinkoson jama'a jama'a ta yi yawa a wuri shi zai ba da damar a rinka wucewa ta gaban masu sallah wannan ba hujja ne dan an samu manzo Allah a sallar idi ma kaga sallar idi ai gurin jama'a ne to a sallar idi sai da yasa aka kafa masa sutura sallallahu alaihi wasallam aka kafa masa sanda yazo yana yin sallah da ita dan kada wani ya wuce ta gabansa wa tuza ubayna yadayhi wa yusalli ilaiha wan nasu ra'ahu kuma ko tafiya annabi yazo ya haka yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ahyanan كان يعرض راحلته فيصلي إليها وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنه نهى عنها وأحيانا ونزل كان يعرض راحلته من ذا الله ينا جندايا شين يعرض ينا جنداير دا وتكيكيتاتا يجعلها معترضة بينه وبين القبلة ya gindaya a bar hawarsa fa yusalli ilaiha sai sallah yana kallon bar hawarsa ashe ya halatta mutum ya yi sallah yana kallon dabbarsa yana kallon me dabbarsa in baka samu abin da za kafa ba wa ala khilafu as-salati fi atani al-ibl amma fa wannan gaskiya sabanin yin sallah kenan a cikin atani al-ibl wato madurkusan raƙuma ko makwancin raƙuma annabi ya hana a yi sallah a gurin da raƙuma suke kwana shine a atonil ibil fa huna a anha annabi ya hana haka wannan hadisin riwayar bukhari ne da riwayar Baihaɗi da Imam ahmad daga nafi daga ibn umar radiyallahu anhu Abdullahi dan Umar yace manzo Allah yana yin sallah kuma ya bijirar da dabbar sa ya kaikaitar da ita ya sallah yana fuskantar ta sallallahu alaihi wa alihi sallama kalmar a atanin ibil ana nufin inda suke zama su huta to me illar da ta sa aka hana yin sallah a makwantar raƙuma wai suna cewa wai wai raƙuma wai suna haila <laughs> to illa dai da ta zo a hadisi ingantacce karar abinda manzo Allah ya faɗa shi ne? saboda shaidanu aljanu suna zama a wurin raƙuma da ka ba a so ka je kai sallah a wurin raƙuma a inda raƙuma suke kwana ko a inda raƙuma suke kwanciya ba a son wannan dan manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam ya hana kamar yadda riwaya din ta zo وأحيانا كان يأخذ الرهل فيعدله فيصلي إلى آخرته ولنوكة من ذا الله صلى الله عليه وسلم ya kasance yana ɗaukan ina ɗan itacen nan da ake ɗorawa a bayan dabba an gane ko akwai itace da ake ba sunan ba itace ne ake ɗaura shi da in suna tafiya sai su ɗaura itace a bayan dabba suna ƙara ɗaura masa kaya shi ma shi ake cewa mu ukhiratul rahali raƙumi ne kawo ko jaki ne kawo ko doki ne kawo sai a shimfiɗa wani itace kuma a bayan shi a wannan itacen kuma za a ɗaɗɗaura masa wani kayan kuwa to wani lokacin yakan shimfiɗa wannan itacen ya kafe shi ya salla da shi yana fuskantar sallallahu alaihi wa alihi wa sallama وكان يقول إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك من ذا الله yake cewa duk wanda ya sanya wani abu tsakaninsa da inda yake yin sallah ko tsakaninsa da alƙiblarsa ko da daidai gwargwadon wannan itacen da ya sa kamar mu'khiratul rahal wannan itacen da ake sa shi a bayan dabba irin daidai gwargwado wannan ne to ya yi maka fal yusalli kai sallah wala bali karka damu man marra wara a zalika wanda zai wuce ta bayan wannan karka damu da wanda zai wuce ta bayan wannan kenan ya nuna cewa ya halatta idan ka yi sutura don wani ya zo ya wuce ta bayanta wannan babu komai ba zai cutar ba wannan hadisin yana nuna mana an kwadaitar idan mutum zai yi sallah ya sanya sutura kuma ana nuna mana mafi karancin suturar kenan ya zamanto irin wannan wato mukhiratul rahal din to me iya wannan mukhiratul rahal wannan itacen ya tsawon su yake suka ce tsawon zira'i ne kamar suturar da zaka kafa ta kattai kasa da zira'i haka tsawon hannun ka ɗin wato daga hannun ka zuwa gwiwan hannu ko itace ne za a kafa ko katako ne karanci za ta iya sama da haka amma kar ta yi ƙasa da haka saboda ƙasa da haka ai watakila ba za a ganta ba za a iya buge ta a wuce to amma inda darura za ka iya yin sutura ma da hular ka ma idan babu saboda baka samu wannan din ba a an fahimce ni ko yawwa da wannan hadisi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kafa wannan itace wanda bai gaza zira'i ba Imam al qadi ya yake cewa ashe yin zane akwai masu yin zane akwai hadisin da yake ai zane wa in kana akwai maganganun malamai akan hadisin al qadi ya yake cewa zane bai wadatar ba mutum yazo yin sallah kai yi zane a matsayin shine sutura yace bai wadatar ba yace duk da cewa dai yazo a hadisi amma imam ahmad ibn hanbal ya yi riko da haka sai dai hadisin ba'ifi ne hadisul khat hadisin da aka ce in za ka yi sutura ka yi zane ko yawwa an yi an faɗi misalin zane ya zai kasance kamar yadda wata in ya fito din nan ba yi ke ba idan wata ya fito ba za ka yi shi kamar ya ɗan yi baka ba to haka zanen ma an ka zo kamar baka haka za ka yi shi kamar yadda imamu nawawi ya ambata a cikin sharh muslim yace wa hadithul khat rawahu abu dawud wa fihi da'fun wa hadisin da yake magana kan zane din Abu Dawud ne fi da shi sai dai akwai rauni kuma akwai turabi. Imam Al-Albani uh, ya ce mun yi bayanin uh, raunin wannan hadisi din um, cewa lalle hadisi ne za'ifi um, kamar yadda ya faɗa cikin at-taliqatul jihad ya faɗa ka iya komawa kenan dai babu maganar zane kenan babu maganar zane wannan hadisin da muka karanta yanzu Imam Muslim ya fadda shi da Abu Dawud da Imam Tirmidhi kuma ya inganta shi da Imam Abu Ibn Majah da Imam Bayhaqi da Imam Ahmad duk su suka fitar da shi wa salla marratan ila shajara wa kana ahyana yusalli ila sarir wa Aisha radiyallahu anha muttaji'atun alayhi tata qatifatiha manzo Allah wani lokacin yayi sallah yana fuskantar bishiya shine wa salla marratan ila shajara wani hadisin Imam ahmad ne ya fitar da shi kuma yadda ali bin abi talib ya fitar yake cewa laqad ra'aytuna laylata badrin ali bin abi talib yana ba mu labarin wannan hadisin ya faru ne ranar yakin badar yace na gan mu ranar yakin badar wa ma minna insanun illa na'imun babu wani a cikin mu face duk muna ta bacci illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma banda annabi A duba yaƙi aka je malam Allah ya kawo musu bacci suka samu hutu saboda alamar samun bacci dan samu natsuwa malam idan mutum yana bacci fa yana da natsuwa ne in ka ga mutum bai yi bacci ba to ba ni natsuwa to yaƙin badar fa aka je amma Allah ya ba su natsuwa saboda tsabar suna da kwanciyar hankali da natsuwa Allah ya ba su bacci amma duk da haka manzon Allah da yake shi annabi ne aikakke ne daga Allah kuma yana buga mutane darasi a rayuwa Ali bin Abi ta wani bishiyarci sai na tashi na ga komai na barci, amma kawai sai na gama zan Allah je can jindin wata bishiya ya tsaya yana sallah ya sanya suturarsa ita ce bishiyar. Fa haɗu alhadisai in ƙana ya dullo alashai, in fa'in na ma ya dullo alawu dubi sutura. Ai nan yana nuni akan wani abu shi yana nuni akan waje a fita sutura. A taimakila yaƙi kuma na daɗa waje wuce a gaban sa, kuma yadda zai wuce sai dai alganu. ya tashi yana sallar dare kuma sallar dare ma ya sa mata sutura yace na ga zan Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana yusalli ila shajara wa yad'u hatta asba yana sallah yana addu'a yana sallah yana addu'a saboda washe gari ne za a gwabza tsakanin a'da'ullah da kuma auliya'ullah ya tashi su suna bacci ku dai ku yi bacci ashe shugaba ba bacci yake yi ba Kuma ba ga bane ta su umar za ka yi kowa ya shiga gida yana kwance kai kuma ka shiga kana zaga gari yanzu yan patrol nan da yan sanda suke yi ai kamata a ce shugaban gari da shi ake kwarai da gaske dan Allah bara ji daɗi ba wata ran ka zo ka yi yoki da ka zo karfe biyu an zo an tsere ka ana cikin kaushe ga gwamna da shi ne ana cewa ina za ka je ka wata takardun babur ɗinka daga ina kake ka ga gwamna da kansa ya ka gani zaka ci ana aiki a garin nan ko ba ka bane ba to amma an turo kurata suna ta karban ɗari biyu mutane ko naira ashirin ɗinsu ko talatin su ina za a yi gaskiya ai ko don jarrabawa ma ya kamata wata ranka gwada ka yi wannan malam na umar ba aka ce za a kwanta ana bacci zai ta zagaye madina yana bin kita kita kita layi layi lungu lungu yana duba garinsa yana duba matsaloli bai wadatu da advisors ba advisors on social social matters virus on sports a on almajirai harka a on wane ne a bai da wannan a za su ba da nasu shawar amma shi ma zai je binciko ko ba gaba ne yana duba yana duba wata ran sai ji wani gida yara suna ta kuka ga tsohuwa tana ta faɗa tana cewa Allah wadarin wannan amirul mu'minin cikin dare me za a yi da wannan mutumin yunwa ta ishe mu ya shiga ya ce mai faru ya ga ta ɗora tukunya ya dai leƙa tukunya daga babu komai a ciki ne kawai sai wuta ake bata ya ce ya kika haka ta ce na yi haka ne ɗan yaudare su wai dan su gana ɗan ɗora tukunya a kan wuta ko sa ji cewa za a dan dafa abinci zan samu kwanciyar hankali ko bacci ya ɗauke su ai ke zai koma da kansa ya je baitul mali ya yi dakon buhun abinci a gadon bayan shi ya kawo gidan ya gyara mata ya zuba mata a cikin tukunya ya sunkuya da kansa gemunsa yana taba kasa yana kora wutar tukunyar sai da ya tabbatar abincin nan ya dafu ya ce tashe suke basu idan kuma ya kare ki yi magana za a karo miki shi addu'a ki faɗi alheri malam da sayyidina umar wa wafati ya rasu da aka goyi masa wanka an kwabe shi gadon bayansa sai aka tarar da kanta ka san kanta idan mata suna surfe ko maza suna noma hannunsa yana kanta ko mutu yana yawan tuka babur hannunsa yana kanta to gadon bayan umar aka samu yayi kanta fata ditta koce aka ce mai wannan ashe na dakon abinci ne da dare yake kaiwa gidan talakawa yanzu nan ka hada shi da masu mulkin da suke hana mutane ruwan sha ka hada shi da su ruwan sha fa ruwa ruwa da za a sha ba ba kai ta ka sha ruwan famfo ba in ka sha ku wallahi gobe za a kai ka gidan asibitin marsala typhoid ya kama ka a turo mutane ruwan kwata ruwan famfo ka ga yana warin kwata yanzu ka hada haka hada kai kuma man da shari hada da kwado ya za a kwada ya tsallako shigo <laughs> ka hada ka hada ka hada wanda wanda wanda wutar lantarki ta gagara yanzu ina irin azabtuwar da muke yi duk wanda aka kwabe rigarsa a cikin kunnan wallahi sai an samu gadon sa da kurajen zafi saboda a jikin kowa ke kwanciya zafi Allah ya rike iskar ma ta garin ma da za ta kada ma ya rike saboda me motoci sun yawa tireloli sun yawa hayakin babura da mai garin ya yi dumi wallahi tallahi ko ka buɗe wanda ma za ka iskar ma zafi take baka babu wuta sai gidan manya in ka je gidan sarki akwai in ka je gidan gwamna akwai wannan wani irin adalci ne wannan ku kuna da wuta talakawa ba su da shi ku da ake so ku hana kanku ba wa talakawa in ka je na nasarawa akwai gidan manya amma unguwannin talakawa babu akwai adalci a nan layin su daban yanzu a nan garin fa akwai layin da ba a ɗauke shi yana nan layi ne na wuta na nefa ana nan ana abin ɗinsa ba a ɗaukewa ina adalci a cikin nan sai an gama mutum yanzu yana yana sai yayi sai yayi ana sai kai sai kai shi ma yana dawo sai yayi sai yayi sai kai a ina a ina za ka yi ai gwamnatin Najeriya ai ta ji kunya wallahi tunda ta kasa ba mutane ruwan da za su sha duk kuɗin da muke da shi a Najeriya a ƙasar Afirka gaba ɗaya suka fi mu arziki babu a duniya ma muna cikin kasashe masu arziki malam duk wani abin da ka sani na arzikin kasa akwai shi a Najeriya wani ya ce kai Najeriya Najeriya Allah yana san Najeriya Allah ya bawa Najeriya duk wani arziki da ka sani sai dai fa in ba ku tono binciko ba ku abubuwan da ma a yanzu ba a fara binciko su ba amma akwai kuma sai Allah ya haɗa mu da gafiyoyi da beraye na'am kuma mu ma mutanen muka zo ga mu nan ba mu san wahala ba muna da kuwa amma ba mu san muna da kuwa ba babu asibiti ba magani ba ilimi ba magani asibiti ko da inda zaka je sai ka biya yanzu akwai asibitocin da ma da yawa yanzu in ka je wallahi gado sai ka bada cin hanci malam gado a baka kuma yanzu asibiti in kana so ka ga likita sai dai ka je da asuba ba likitoci da su ba da ya zo ya ba karfe goma goma sha zai tashi tafi zai tafi private hospital lafi a nan gurin zai zauna ba zai tashi ba sai karfe goma sha biyu na dare asibitocin gwamnati kuma babu a kawo wadatattun likitoci mana a ta ganin mutane har karfe sha biyu na dare ka zo da abin ɗinka iyalinka ciki ciwo za ta haihu babu likita sai dai ta yi ta ƙoƙari iya da ita ki yi addu'a bawa Allah karki haihu da daddare dan ba lalle bane ki samu likitan da zai duba ki babu makarantun boko makarantun firamare Allah ji kansu dan Allah ku je ku duba ku kai ziyara yanda suka mutu babu kujerun zama ba alli ba wannan wallahi akwai azuzuwan da yaran za su kai ku tare kwandala kwandala sa da kwandala kwandala a je a siyo alli duk akwai a kasan nan da wanda ana rabawa exercise ana rabu mu dinnan mun yi karatun lokacin da ana ba mu exercise ana ba mu pencil ana ba mu biro amma yanzu babu ya zama kabaru kana ya zama tarihi sai makarantar private za su yi ta buɗe su yi ta gabza kuɗin makaranta kuma ba wanda ya ce ya yi yawa makaranta ne araha a tam ɗaya naira dubu ɗari uku mai araha ce wannan akwai ta naira miliyan ɗaya wallahi a garin nan malam a garin nan akwai makarantar da ni na ganta an nuna mu tam ɗaya naira miliyan ɗaya eh a shekara yi eh, mutum ɗaya alaji a shekara naira miliyan uku yanzu wannan ya za a yanda zai karatu a wannan makarantar ya zo ya ga da kai da shi ɗaya ne wai ya zo wai ya shiga ofis wai ya rahama maka dole ya baka kashi ai talakan Najeriya kam sai dai ta sallah ni ta zikiri wanda ya shiga uku shine ga wahalar duniya gaba addini iya wallahi ga yunwa ga rashin addini ga talauci ga addini ni kan gaskiya ba zan yadda in zauna cikin matsala biyu ba a kwarai da gaske wannan wahalar to ai sai mutum tsara da addini kaga zafin nan in kai kai abin ya zagara, shiga ka dan watsa ruwa ka fito da ya tabarmar ka kofar gidanka ka kama kiyamul laili in ma barawon ne zo ya daka kama bi a wajen Allah kuwa ka kama sallah kawai ibada kake malam <laughs> sai dai ibada ma dai alaji ba a zuwa da ke wuce yana ibada ai wallahi ba mai kyau wa kana ahyana yusalli ila sarira manzo Allah wani lokaci yana sallah yana kallon me gado wa Aisha radiyallahu anha muttaji'atun alaihi tahta qatifatiha yana sallah na na Aisha kuma ta ci shingida a kansa ka duba fa yana yin sallah ga nana aishan kuma a kishin gide a cikin shimfiɗarsa shimfida katifa shine shimfida inda take kwanciya wannan hadisi imamu bukhari ya fi shi da imam muslim da Imam tahawi wa abu ya'la da kuma Imam al-baihaqi da Imam ahmad duk sun ruwaito shi wannan yana nuna mana ashe ya halatta mutum ya sallah matarsa suna kishin gida gaban shi kuma wannan yana nuna ashe taɓa mace baya warware alwala wa in kana matsala ce khilafiyya bainal ulama hal massul mar'a yanqudu wudu shin idan mutum yayi alwala taɓa mace alwalarsa warware ko kuwa bata warware ba wasu daga cikin mazhabar shafi'iyya Allah musu rahama suna da ra'ayin duk wanda ya taɓa mace alwalarsa warware an yi wani layi wani titi ma a wasar titi ne wanda dole akwai maza da mata ana wucewa aka ce duk wanda ya alwala ya bi wannan hanyar alwala ta warware saboda dole sai ka shafi mace ka wuce to wannan hadisin yana musu raddi taba mace baya warware alwala sai dai in wani abu ya biyo baya bayan ka taba mace to karewa ma ba wai taba ba ba wai wannan ba wannan a kishin gida ma take a gaban sa in yazo zai sallama sai ya sai ya ɗaga ma ta, ko sai ya kama ta ko sai ya zungure ta ma ta nade kafar sai ya sujjada kuma sallallahu alaihi wa alihi sallam an ambaci hadisi a gurin na Aisha cewa wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kare da jaki da mace suna karya sallah ya tabbata a cikin riwaya ko manzo Allah ce yaqta'u salatul mar'i almara, mar'a wal kalbu Walhimaru yana karya sallar mutum yana lalata sallar mutum kare da mace da jaki ma'ana duk wanda ya zo yana yin sallah sai kare ya wuce ta gabansa sallarsa ta lalace alkalbul aswad an ce fa ma balul kalbul aswadi alkalbul aswadi min al-ahmar yace shi bakin kare shedani ne wato a cikin karnukan ma tsinannen kare baki ne wanda ba a so ko gani bai da kyau annabi yace tabbas bakin kare shi ne to idan bakin kare ya wuce ta gaban ka kana sallah sallah ka ta bace. haka an ka zo sallah jaki ko jakki ya wuce ta gaban ka sallah ka ta warware haka in mace ta gittaya ma kana sallah sallah ta warware aka faɗi wannan hadisin a gaban na Aisha fa tace karshe batumuna bil hamiri wal kilab yace tace kun kwatanta mu da jaki da kuma karnuka wallahi laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli ni wallahi na ga annabi yana sallallahu wa inni ala sariri hu wa bain al-qibla wa bain al-qibla muttaji'a gani nan na ganni annabi yana salla tsakani na da ni da shi akwai suturarsa kenan tsakani na da suturarsa ni ina kwance ina kan gado kuma ni ina kishin gide ta ce idan ya zo zai sujera sai zungure ni sai in ɗaje kafata ta ba ni ma yake gaba ɗaya ta ce idan wata bukata ta ta tashi fa akrahu an ajlisa fa udiya rasulullahi sallallahu alaihi wa fa an sallu min inda rijlaihi ta ce idan bukata ta ɗan adam ta same ni ina kwance to ni ba na so annabi yana sallah in tashi in zauna a gabansa to mata sai ku ji kada mai gidan ya zo yana sallah ki tashi da yawun bacci da komai ya kin tsaya masa gaba ta ce ni ba na so ne haka amma ka ji abin da suke ta ce fa an sallu bai na sai in ja jikina ka san yadda maciji yake jawuwa to ta ce kamar haka nake jawuwa ta tsakanin kafafuwarsa nake ficewa to kuma kun ce wai mace tana kare sallar mutum a wata riwaya ta ce sai in zaru in jayu in fita ta kafafuwan gadan ta tsakanin kafafuwan gadan a maimakon kafafuwan annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce sai in fita daga cikin shimfiɗata daga cikin mayafina haka riwaya ta zo ko cikin bukhari to wannan hadisin na na Aisha ta kafa hujja da shi akan nuna cewa kenan mace bata bata me bata kare sallah bata kare sallah shi yasa ma aka samu wasu malamai suka ce gaskiya ne sun goyi bayan ta mace lalle bata kare sallah kuma ya halatta mutum ya sallah ya sa matarsa a gaban sai yana yin sallah in ya ga lokacin tashi ya yi ya bubbuge ta ya tashe ta amma su malamai suka ce kai wannan kususiyar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kawai wannan abin ya shafi annabi ne shi shi kare mutum ya zo ya sa mace a gabansa wannan abin da ya shafi manzan Allah ne me yasa wannan suka ce da kaufin fitna saboda ana jin tsoron fitina kai in zaka zo kai watakila za a iya samun matsala kawai ka batta a can nesa kana nesa amma ka zo ka gabbara sallah mace tana kwance a gaban ka yace akwai fitina haka wasu suka faɗa kuma akwai ishghalul qalbi bin nabri ilaiha e, wato ka zai shagaltu kai ta kai da kana sallah kuma ka zo kana kallon mace duk da matarka ce amma lokacin ya kamata ka shagalta da yin sallah ba wai da ta ba amma annabi fa munazzahun an ka kullihi ai manzo Allah an tsarkake shi akwai tunanin wannan ya same shi yawwa shi ya zama khususiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma suka dada cewa ai wannan ma abin da ya faru ma wal buyutu yawma idin laysa fiha masabih babu fitilu ne ma a gidajen duhu ne shi yasa wai tawili suke so su ina fata ana fahimta to maganar cewa rashin fitila ya sa aka yi wannan gaskiya fi nazar akwai ta cewa tsakani da Allah hadisai sun zo ingantattu tabbas cewa idan mace ta wuce ta gabanka ta bata maka sallah kamar yadda za a zo za mu karanta su insha Allah baraka wa ta'ala cikin babin ma ya salah abin da zai warware wa mutum sallah kuma nan din ai za mu iya fidda matsala za mu iya warware ta hadisan cewa suka yi in mace ta wuce gabanka ita aisha jittawa ta yi ta gabansa ba jittawa ta yi ta gabansa ba da haka a ashe hadisan ne suna nan ina fatan muna fahimta sauran bayanai masu yawa da suka yi da alaka da wannan insha Allah idan mun zo kan gabar zamu zamu yi na so mu karisa amma ba za mu iya karisawa ba sai ku hakuri sai mu ta anan abinda muka faɗa na daidai Allah madaukin sarki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah mana afuwa ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum alaikum wannan ba Allah yana tambaya yana cewa malam ka ce tsakanin mutum da da suturarsa ya kasance wato an bar kamar yadda akuya za ta wuce to idan misalin liman ya sa suturar a gabansa shin ta wa followers ɗin kamar yadda ya rubuta <laughs> mamu kenan <laughs> wai mata suturar liman ta wadatar da mamu an faɗa ko wataƙila a makare zo kuma haka ne muka rinjayar cewa tsakaninka da sirrarka kamar yadda akwai za ta wuce ba haka muka rinjayar ba a samu zira'i nawa uku shine daidai kamar yadda akuya za ta wuce shine in kayi sujjada idan kayi sujjada Allah alam wannan bawan Allah ke cewa malam idan mutum zai wuce ta gaban ta gabana alhali ina cikin sallah kuma ya fi ni ƙarfi kuma ya nace sai ya wuce shin zan iya matsawa gaba kusa da suturata tunda na ji na ce kuma ba zan iya buge shi ko cire shi sai in matsa gaba kusa da suturata in ya so shi sai ya wuce ta baya ta na saboda idan na yi ƙoƙarin in hana shi ɗin za a yi aika aika <laughs> ya halatta za mu zo magana akan wannan din, insha Allah ta'ala shin malam ya halatta a sutura da abin da yake ba mai tsarki ba Don na ga wasu suna sutura da takalmi takalmi zai iya tuwa na tsarki zai iya tuwa ba mai tsarki ba abin da fi kyau ya zama tuwa sa mai tsarki a gaban ka ai bai kamata ka dauki najasa ka sa a gaban kuma za ka yi sutura da ita ba yana da kyau ya abinda abin da yi sutura din da shi mai kyau ne mai tsarki kamar malaman fiqh suke faɗa Allah musu rahama malam shi akwai wani tsayi ne da aka tanada dangane da iya tsawon sutura ɗin tsayi ko kauri muka ce da iya ƙarancin ta kamar yadda annabi ya faɗa mukhiratul rahal bai faɗi iya tsawon kuma ƙarshen ta ba amma yi dai abin da dai zai iya ɗaukuwa ya kafu in ka sa abin kuma tsawonsa sa ya kai katangar masallaci kuma ya babu ka gani ta wannan kenan to amma ba laifi bane idan ka sa abin da ya fi ka yanzu ka zauna ka katanga ne ai ta fi ka tsoro zaka yi sutura da ita kun bance ni jayyid malam idan mutum zai yi sallah da matarsa ya halatta matar ta da ikama shi Allahu akbar a shi ne zai ta da ikama an gane ne zai tada ikama su ai mata babu ikama a kansu kamar yadda wasu malaman suke faɗa amma in sun yi bin yayi fa za su yi ikamar su tada ikamar su ma yayi yin ikamar shi yafi musiba to amma kai kai din shi ne yafi mun fahimci wannan wajen tsayawa kuma gaban ina mace ya kamata ta tsaya idan za a yi sallah za ta yi sallah da mijinta shi kuma shi ma za mu zo mu yi shi aikace dan a gani akwai wani bawan Allah da ya taimaka wa wani masallaci ya siyo littattafai wannan su masallaci nabi sallallahu alaihi wasallam ya dada karuwa ya kawo don a miƙa wa uwan sa rinka karantawa muna fatan Allah ya saka masa alkhairi kuma Allah ya sa masa a mizanin kyawawan ayyukansa da kuma waɗanda duk za su iya taimaka ko kai ne kake zaune da ɗan uwanka kake gaba da shi sai ka siyo ɗari biyu ɗari biyu da hamsin ne wani sati in ka zo sai ka zo da kwaya uku sai ka ba mutane kuma nan masallacin muna jira ne ku gama sayin naku in kun sayi naku za mu daina baku wani yana ne yana jiran na bati shi ba zai zo da shi ba yanzu ka ga wannan karatun da ake ya kamata kana da naka littafin yawa on copy ko ka je gida ka rinka muraji'a kana bibiya to amma an zo an dauka an baka an gama karanta ka rufe ka dawo mana shi wani sati ka dauka ina ilimin zai ji akwai buƙatar ka rinka zuwa da naka tunda dai ɗari biyu ne ɗari biyu da hamsin bai gagara ba sai a sai a samu a ɗan a mallaka Allah ya saka da alkhairi shi kuma wannan din idan ya ce a ba mutane ne to sai ya yi bayani in ya so wani sati waɗanda suka fara zuwa sai a ba su <laughs> akwai wani bawan Allah ya ba da taimako a sadaka fi sabilillah na talabishin mai kyau saboda da mata da suke cikin nan saboda yawanci ayyukan ana yin su a aikace don su rinka gani da kuma yan uwa da suke zama a waje don su rinka gani ba sai sun ta tasowa suna tsallakowa ba shi ma mune masa addu'a Allah ya saka masa alkhairi e, yanzu saura guda ɗaya kenan tunda ɗayan ta aro ce dama akwai ɗaya a wurin mata ɗaya a wurin maza